وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da karatunmu na al'adab al-mufrad za mu tashi hadisi mai lamba ta 490 muna darasi na 50 da 50 na darasi darasi na darasi na hadisi mai lamba ta ɗari hudu da casa'in haddasana abdul a'ala bin mishar au balagani an qal haddasana sa'idu bin abdul aziz bin yazid an abi idris إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني فاستطعموني أطعم أطعمكم وكلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا ولو اجتمعوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة يا عبادي إنما هي أعمالكم أجعلها عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم فلا يلوم إلا نفسه كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جساء على ركبتيه wannan hadisi shi ake kira alhadisul qudsi muna da hadisai iri biyu ko muna da wahayi iri uku hadisi iri biyu shine akwai alhadisun nabawi akwai alhadisul qudsi alhadisul qudsi ana masa suna uku ko a ce alhadisul qudsi nisbatan ila alqudus wal qudusu at-tahara ko kuma alhadisul rabbani nisbatun ila rabb ko alhadisul ilahi nisbatun ila ilah saboda ta'rifinsa an ce marawahu rawahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an rabbihi min gairi qur'an duk abin da annabi ya rawaito kai tsaye daga Allah ba ƙur'ani ba shine alhadisul qudsi yana da siga guda biyu ko a ce qala Allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ma yarwihi an rabbihi qala rasulullah fi ma yarwihi an rabbih qala allah ta'ala fi ma rawahu anhu rasuluhu alhadisin nabawi kuma sune maganganun manzan Allah a aqwalun nabi afa'alun nabi taqariratun nabi awsafun nabi alkhalqiyya awsafun nabi alkhuluqiyya siratun nabi qabla ba'asa, wa ba'da alba'sa waɗannan abubuwan guda bakwai alhadisin nabawi da wanda ake rawaitowa game da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi suna cikin babuka guda bakwai babuka guda bakwai na ɗaya maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku abubuwan da aka yi a zamanin manzon Allah aka tabbatar da su cewa ba su saba shari'a ba a ci gaba da yi na hudu siffofin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda Allah ya halicce shi na biyar shine halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda ke mu'amala da mutane na shida tarihin manzon Allah kafin a aiko shi daga haihuwarsa zuwa shekara arba'in sannan na bakwai tarihin manzon Allah bayan an aiko shi daga fara masa wahayi zuwa wafatinsa shekara ashirin da uku waɗannan abubuwan gaba ɗaya su ne mabahis na tarihin manzon Allah kuma a ciki aka tantance a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya faɗa ko wanda ya akata ko wanda aka yi a gabansa ya tabbatar shi kuma alhadisul qudsi wata magana ce ta Allah da ya gaya wa manzon Allah kai tsaye wanda yake ta anna ruhul kudisi na fi ru'i ruhul qudus ya kimsa min a cikin zuciyata cewa babu wata rai da za ta mutu sai ajalinta yayi ko ba wanda zai mutu sai ya cinye arzikinsa abu biyu na neman ka arzikinka da ajalinka to ajali dole ijira sai arziki ya kare duk gaggawar da zai ba zai dauke ka ba sai ya ga ba ka da loma ko ɗaya a duniya abin duk da zaka ci ya kare abin duk da zaka sha ya kare numfashinka ya kare littafin nan da aka rubuta bi katabi rizqihi wa ajalihi shaqiyun aw sa'idun ya zo ƙarshe to sai mala'ika mutuwa ya sauka domin ya nasa aikin tunda shi sau ɗaya zai aikinsa shi kenan to saboda haka wannan to sai alƙur'anul karimu shine wahayi na uku al'ahadisun nabawiyya an yi ta'arifinsu da cewa a maganar ta manzon Allah ce amma ma'anar daga Allah ne Shi ne hadisin annabi domin Allah ya ce wannan jami'i iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha ko abin da aka wa annabi wahayi kai tsaye ko abin da annabi ya ijtihadi aka tabbatar duk ya zama wahayi saboda ka waɗannan abubuwa guda biyu maganganun manzo Allah ne amma ma'anarsu daga Allah suke tunda Allah ya tabbatar wahayi ne kuma annabi ya ce uktub fa wallazi nafsu muhammadin biyadi ma yakhruju fihi illa alhaq ka rubuta abinda na faɗa na rantse maka da Allah wanda rayuwar Muhammadu take hannunsa ba abin da ke fita daga baki na sai gaskiya haka ya ga wani sahabi da shi komai ga annabi ya sai ya rubuta komai ya rubuta amma wani ya zama dan jarida sai wani ya ce masa to wani abin annabi yana faɗarsa yana dariya wani yana cikin fushi wani yana faɗa wani yana kaza ka tsaya ka tantance me ya kamata ka rubuta me bai kamata ba da ya ja ka sai je samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ni duk abin da ka faɗa ko ka aikata rubuta nake a matsayin addini to shine wani yake ce mun sai na tambaye ka annabi ya ce oktob ci gaba da rubutunka wallazi nafsu muhammadin biyadihi ma yakhruju fihi illa alhaq duk abin da ka ji ya fita daga bakin nan gaskiya ne ka rubuta kawai saboda haka wannan to sai qur'ani suka ce kalamullah almunazzal ala khatam anbiya'ihi wa rusulihi muhammad bi lafazihi wa ma'anahu al-manqulu ilaina tawaturan al-maktub fil masahib min awwal surati al-fatiha ila akhiri surati an-nas al-qur'ani shine maganar Allah wanda ya sauka wa manzon Allah da lafazinsa da ma'anarsa an ciro mana shi mu tawatiri daga suratul fatiha zuwa suratun nas to me bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu alqur'anul karimu da al-ahadisul qudusiyya wasu faɗi da cin ya kai goma wasu kawo sha biyar amma uku shi ya fi tasiri shi shine innal qur'ana mu'jizun bi lafazihi na biyu muta'abbadun bi tilawatihi na uku wa yunqalu ilaina tawaturan waɗannan abu uku su suka bambanta qur'ani da hadisin nabawi al hadisul qudsi shi qur'ani mu'jiza ne shine Allah ya ce qul la insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an bai ce bi misali hazal hadis ba bi misali hazal qur'an sai ce la ya atuna bi mislihi ba za su iya zuwa da kamar ko kwatan kwacin alqur'ani ba aka yi musu kalubale hudu duk kowanne yake amsuwa yayi musu nabi a cikin suratu hud am yaqulu naftara qul fatu bi ashari suwarin mislihi mutarayat ya musu kuma na uku a cikin suratu yunus wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitab la rayba fi min rabbil alamin am yaquluna iftara fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ya musu na karshe a suratul baqara wa in kuntum fi raybin مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا in من دون to daga nan sai ya rufe. sai ce fa'in lam tafa'alu wa lam tafa'alu lam da lan lan harfu nafiyin wa nasibin wast ibalin lam harfu nafiyin wa jazumin wa kalbin shi lam tana kore baya lan tana kore gaba in ka ce lam ya shirab to bai sha a baya ba in ka ce lan ya sharaba ba zai sha a gaba ba to sai Allah ya ce in ba ku yi a baya ba to ko ba za ku iya a gaba ba wannan shine karshen kalubale amma rufe ashe ƙalubalen Allah ya rufe cewa ba wanda zai iya kwatantar Allah a cikin maganarsa ta alkur'ani babu to dama da ake da fasaha da balarabe zai tsaya sai ya baiti dubu bai tari ba balle yanzu da su ma laraba na hau suke koya sai an gaya musu da raba Zaidun amran za da raba hal huwa zalimin aw huwa adilun fi zarbi. su ma sai sun koya yanzu tunda mafi yawa kasashen larabawa larabcin da ake akan titi da kasuwanni da ba mai kyau bane ba original din bane original din duk wanda ka ji ba larabe yana maka larabci original to ya je makaranta to kaga yanzu koya ake lokacin ma da abin jiki ne ɗabi'a ce halitta ce haka ake zubo maganar ba wani maganar ka je kai hau ko kai sarfu kawai haka ka taso kawai to waɗanda suka kasa wannan balle na yanzu da abin ma ya taɓarɓare kaga ashe ƙur'ani ya zama gagara badau gagara koyau gagara misaltau gagara fito na fito gagara ƙalubale saboda haka sai ya zama shi ya bambanta wannan shine alhadisul qudsi alhadisul qudsi maganar Allah ce amma ba ƙur'ani ba to da haka yace muta'abbadun bi tilawatihi shi alqur'ani tilawarsa ma ibada ce amma shi wannan tilawarsa ba ibada bace ba za ka zo kana rera shi kana ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi kaga ba za ka mana sa mana shi a cikin sallah kai mana tilawa da shi ba kafin a gama ma wani yayi sallama ya ce me yake faruwa ne na ji wani ba ke karanta ba qur'ani ba kaga shi ba za a yi tilawarsa ba a ce dukkan harafi lada goma shine abin da muta abudun bitilawatihi wa yushtaratu fi subutihi at-tawatur shi ƙur'ani ba a karɓar ruwaya ɗaiɗaiku dole sai ya zama mutawatiri jama'a da yawa sun ji daga jama'a da yawa sun ji daga jama'a daga yawa har ya zo kanmu shi ku hadisi kudisi akwai aziz akwai mashhur akwai garib akwai mutawatir saboda haka ana samun mutum ɗaya ne kaɗai ya ji shi daga annabi kuma sai a karɓa amma da waya ka ji ƙur'ani a ce mutum ɗaya ne ya ji ƙur'ani daga annabi ba zai yi ba sai dai kira'a amma ƙur'ani duka sahabban ne suka ji shi ne bambancin su ragowar bambance bambancen kuma duk masu sauƙi ne amma waɗannan uku su ne manya da suke bambanta al'ahadisul ahadisul da al da kuma alƙur'anul karim wani hadisi a rawaito shi daga abi zar al-gifari wannan babban sahabin da annabi yake cewa babu ƙasan nan gaba ɗaya ba ta ɗauki wani mutum bayan annaba da mursalai ba wanda ya kai abu zarra a gaskiya sama ba ta yi lema ga wani mutum ba in ba annabi ba ba manzo ba babu wani mutum a duniya kowaye shi da ya kai gaskiya abu zar annabi ya masa wannan shaidar kamar yadda ya ce kuma babu wani mutum mai tausayi kama abubakar babu wani mutum mai tsananin kishin addinin allah irin umar babu wani mutum mai tsananin kunya irin usman babu wani mutum da ya kware a harkar alkalanci ya naƙalci shige da fican hukunce-hukunce irin sayyidina ali babu wani mutum da ya kware a cikin halar da haram irin Ma'azu bin jabal babu wani mutum da ya kware a kan rabon gado irin zaid bin sabit babu wani mutum da ya kware a alƙur'ani irin bai bin ka'ab babu wani amintacce amini kamar abu ubaidatu bin jarra wannan shine award da manzon Allah ya danka ma kowane sahabi a inda ya fi kwarewa to shi abu zar shi ya ɗauki na gaskiya duk abin da ya gaya maka haka ne kuma saboda gaskiya ma ta masa yawa annabi ya ce ka a baka ajiya ka karba ka kuma mutum biyu su shige gaba su ce kai ne shugabansu haka ba duniya kakka shagoranci mutum biyu sannan ka a baka ajiya ka karba so dan aka bashi ajiya ya karba kai sallama ka fashe da kuka tunda shi tsabar gaskiyarsa ma ba zai bincike gani yake kwama mai gaskiya ne sai ya dauka ya baka kawai ce to shikenan ba komai je kai bukata ka kada da ita zai ce wallahi tallahi gobara ce a gidana kaga Abu zan billahi lazi in baka ce to sai ya yadda ka san an fi cutar mai gaskiya mai wayo da yawa ba a cutarsa to shi ko mumini ba shi da wayo da yawa bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini ba shi da wayan duniya da yawa sai kai ta cutarsa a harkar duniya duk yadda aka malkayo abu imaninsa sai sa kawai ya ji cewa to bari yayi kawai ka ga duk inda ake cuta ake zuwa cuta inda aka ga masu imani ana ake zuwa cuta sai mutum ya rike jaka ya tsaya bakin masallaci wallahi yau na musulunta ni sabon musulmi ne ashhadu allah ilaha illallah sai kaga ana talayi ana talayi ana zaro kuɗi saboda imani amma shi ya je wani gurin mana sai an tambaye shi to kai daga wace ƙasa kake ina lambar wayanka ina din ɗinka ina unguwanka zauna a can sai mun yi bincike to ba zai dawo ba ita waɗannan sun waye sun fiye wayar tsiya amma mumini zai ce to ba komai na taimaka masa kasar waje tun da musulunta ya bashi wani ya zo ya daga kati ya fashe da kuka wani ya zo ma ya dan shafa jini a kafarsa to wallahi ciwo ne kun ganshi gyambo ne shekararsa goma kawai sai a ta bashi kuɗi wani kuma sai ce a to tun da gyambo ne mu tafi asibiti a ji ma maganinsa to shi gyamban shi ne jari in kai masa magani da me zai ci a gaba ita al-mu'min yukhda ana yaudarar mumini to saboda haka abu zar mutum ne mai gaskiya kuma yana da wata a kan harkar kuɗi wanda ba mai bin mazhabar duk duniya abu zar yana ga bai kamata ka dinga kwana da kuɗi ba da abinda ka samu yau ka kashe shi yau gobe ma akwai abin da Allah zai baka na gobe da ka ayyana da cewa lazina ya kani zuna zahaba masu ɓoye kuɗi to shi yana ga in ya kwana ya ɓoye zama ɓuya kamata ya ka kashe yau gobe ma ka kyautata Allah zato gobe ma akwai nata jibi ma akwai nata dan me za ka ɗauna yau ka kai gobe a karamakal in ka samu dubu ɗari yau to ka ɗauki iya buƙatar karbo karaba sadaka in wayi gari gobe ma akwai abin da Allah ya shirya zai baka a gobe kaga wannan mazhabar mu ba ma yi wannan yasa ya ta samun rikici da sahabbai yace me yasa suka yi kuɗi lokacin da suka ta samu in ka sa riga mai tsada ai ta rigima da shi ce to kai dai mazhabar ka dai kai har ma ƙarshe wani buri ya koma ya zaman sa a can kawai yasa malamai suka ce to ba matsala shi abu zar wannan sa ce kuma tunda ba mazhabar da kowa zai iya bace ka san ita mazhaba annabi ta fi kowace mazhaba sauki kuma da inganci in wani ya zo da wani abu shi ɗabi'arsa halinsa ya karkatar da shi zuwa ga kyamar kaza wani kyamar kaza wani kyamar kaza to sai ka duba ka ga annabi yana kyamar abin baya kyama kawai ka je ka yi abinka to Allah ya saka ma Abu Zar ya masa rahama yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake takama da su a musulunci yace anan nabi sallallahu alaihi wa wasallam anillahi tabaaraka wa ta'ala wannan shine isnadi annabi ya ji daga Allah Abu Zar ya ji daga annabi qala yace ya ibadi ya ku bayina ya ku bayina kaga Allah ya jingina bautanmu zuwa gare shi wanda shi abdu a musulunci iri uku ne abdu iri uku ne a musulunci ko a shari'a akwai abdu na kowa da komai in kullum man fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ka gani a duniya kace masa abdu yayi bera ne gafiya ce mutum ne aljani ne kowaye abdu sunansa wannan shi ake kira abdun gama gari sana akwai abdu wanda ya keɓanci Allah da bauta ibada shari'iyya shi da Allah yake cewa wa ibadur rahmanin lazina yamshuna alal arda haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama kaga nan wasu bayi ne na musamman tunda Allah ya ce ibadur rahman ya fara faɗa ayyukansu da siffofinsu da kamanninsu da sauransu to akwai kuma bawa na musamman na musamman shine kamar yadda Allah yake kiran annabi Muhammadu bawa wannan wani musamman ne duk inda Allah zai ba annabi wani girma alkur'ani sai ya kira shi abdu misali wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba fa auha ila abdihi ma auha tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira alaysa allahu bikafin abdahu subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada haga wannan daraja ce a tahiya muna cewa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu ma'ana mai tsananin bauta ga Allah ne wa rasuluhu kuma babban masu babban jakadan Allah ne waɗannan jaradoji guda biyu abduhu kariya ce da raddi ga mutanen da suke so su mai da annabawa Allah ko 'ya'yan Allah sannan rasuluhu kariya ce ga raddi ga masu darge daraja annabawa domin duk wanda ya kai matsayin rasuluhu to ya fi kowa daraja a cikin bayan Allah saboda kaga an yi raddi ga masu guluwi da abduhu an yi raddi ga masu jafa'i da rasuluhu da kan kace abduhu rasuluhu kayi raddi ga masu guluwi kayi raddi ga masu jafa'i domin rasulu ai ba a masa jafa'i abdu kuma ba a mai da shi Allah shi yasa da yahudu da nasara suka kira isa dan Allah sai Allah ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'il yace bawa ne bawa ne saboda haka wannan shine kashe-kashen abdu guda guda uku to da Allah ya ce ya ibadi wannan ta shafi kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba da dukkan wanda yake ji kuma ya shafi mutum da aljani inni qad haramtu zulma ala nafsi haƙiƙa ni na haramta wa kaina ba zan cuci kowa ba ba zan cuci kowa ba Allah ya ce ba zai cuce ka ba shi yasa ya ta faɗa alƙur'ani wala yazlimu rabbuka ahada wala tuzlamuna shay'a la tazlimuna wala tuzlamun wa ma rabbuka bizallamin lil abid zallam anan kaka ce ismu mubalaga ne zallam anan nisba ce wa ma rabbuka bi mansubin ila zulmi ibadihi don ka fassara shi da mubalaga to kenan Allah ba mai yawan zaluntar bayi bane kaga mafhumul mukhalafa sai ya zama kenan a dan kadan ana samu to shi yasa suka ce anan zallam siga ce ba ta mubalaga ba siga ce ta nisba wa ma rabbuka bi mansubin ila zulm ba ma za a dangana shi zuwa ga zaluntar bayi ba ba ma za a dangana shi ba wani gure yake cewa wala na Kira. wani gure yake wala Muna fatila kuma ce wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al fala nafsun shai'a. wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibina ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ya يعمل مثقال ذرة شرا يره to me zulmu الظلم zulmu huwa الشيء في غير موضعه duk abin da aka sanya shi inda bai dace ba shine zalunci da aka komai in bai sauka nan ya kamata ba uba ya kamata ya zama uba ya tsaya a uba uwa ya kamata a maida ita uwa aje ta a uwa ɗa ya kamata a ɗauke shi ɗa a aje shi a ɗa makoci a ɗauke shi makoci a aje shi a kowa aje shi a kujerarsa amma aka ɗauki wancan aka mai da shi kujerar wancan aka ɗau wancan aka to ne da an rikita lissafi kenan shi ne kuma zalunci duk abin da ba nan ya kamata a ajiye shi ba to shi ne zalunci kuma zaluncin nan kashi uku ne akwai zulmul insan nafsu wa minhu zalimun li nafsihi akwai zul bin nisbati li janibillah akwai zalunci ma ka zalunci Allah me ma'anan ka zalunci Allah ka hada shi da abokin tarayya wai ba shi zai cuti da zaluncin ba amma ka zalunci kanka na alaka ka da Allah da ka saba abokin tarayya yasa ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zulmun azim shirka to sana akwai kuma zulmun nasu fi ma bainahu zulmul ibad fi ma bainahu zalunci a tsakaninmu wancan ya cuci wancan wance izalunci wancan shi ma hawa hawa ne ittaqu zulma fa inna zulma zulmatun yawmal qiyama ku nisanci cin haƙƙin mutane shi yasa yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum mafi yawan zalunci ya fi shiga ba ukun nan duk wanda zai zalunce ka sai dai zalunce ka a dukiyarka ko ya zalunce ka a mutuncin ka ya ma kage ko ya ma shar ko ya bata ma suna ko ya zalunce ka a kanka ya nakasta ka ko ya kashe ka ko ya taɓa mutuncin ka ya ma shari ko ya maka kage shi yasa duk inda ka ji an ce an ci mutuncin wani to ɗayan ukun na aka shiga irduhu maluhu da kuma nafsuhu tu dama abu biyu ne in ma katalu wa imma me ko ka nakasta mutum ko ka kashe shi ka nakasta shi ne ka taɓa wani bangare na jikinsa ka cire ma ido ka cire ma hannu ka ji masa rauni ka fasa masa kai ka karya shi wannan shine nakastawa ka kashe shi gaba ɗaya kuma shine mafi girman zaluncin da zaka wa mutum ka raba shi da duniya wa man qutila mazluman kaga Allah ce mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu mansura to Allah ta'ala baya zalunci domin zalunci shine kai tasarrufi a cikin abin da ba naka ba shi kuma Allah kowa da komai nasa ne shi ne ma rububiya din wal mulku wat tadbir da halitta da mallaka halitta da gudanar da halitta duk nawaye na Allah ne waja'altuhu muharraman bainakum kuma na sanya zalunci haramun ne a tsakaninku man kana indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm duk wanda ya san akwai wata cuta da yawa dan uwansa ya je su warware a nan annabi ya ce a nan akwai saukin warwarewa ka ce wallahi kuɗinka ne da na ɗauka ɗin nan ga su akwai wanda ya gaya mu ya ce malam na cuci mai gidana kuma ina jin kunyar yanzu na gane kuran da ne ina jin kunya in ɗauko kuɗin in ce masa ungo kuɗin nan da na cuce ka wataƙila kuma shaidan ya nuna masa cewa amma ashe ma na cuce shi da yawa domin duk sanda ka gaya mutum gaskiya gani yake sai da ka tsara maganar ka zaɓi lafazin da ya fi dacewa ka faɗa sai ya shiga shakku da kokwanto sai na ce to me mai gidan naka ya fi so sai ce yana shan shaddodi da turarurruka na ce to ka lissafa turarurruka da shaddodi na adadin wannan kuɗin ka dinga kai masa a matsayin kyauta yana karɓa yana godiya kai ma kana godiya eh, kai kayi niyyar kamar hadisin nan na lakama na waita wa lakama a khasta hadisin ma'anu da zaidu ko yazidu ne da yazidu da ma'anu shi uba ne yake son ya yi zakka kuma cikin masu cin zakka banda 'ya'yanka banda matanka banda iyayenka domin talatin da taran da ya rage da su za a ci to sai uban ya ɗauki zakka ya fita da ita ya je masallaci sai ya ba wani mutum shi ko mutum ba mai bukata ba ne ci to in kaga wani ya shigo masallaci ba shi mutumin yana zaune da zakkar yana jiran wanda zai shigo masallaci sai dan wanda ya fitar da zakkar ya shigo masallacin tunda bai san waye ba sai ɗauka dauka ya bashi shi kuma sai ya tafi da ita gida babansa yana gane ci ah, a wannan zakkar da na fitar waje kuma aka sace baka da ita wallahi baka isa ba shi kuma ya a a'a baba ka riga ka bayar a waje ba ni kai niyar ba ba Allah ne ya bani Ya yasa na faɗo masallaci aka bani ya za ka ce in baka ita sai ka ba yace ba zan bayar ba to ina za a warware sai aka tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace me ya faru yace zakka na fitar ko sadaka na ba wani a masallaci na ce wanda duk ya ga ya shigo masallacin nan ya bashi sai ɗana ya shigo ya bashi shine ya dawo da ita gida zai ci shine na ce a'a annabi ya ce a'a laka ma nawaita ya ma'anu wa laka ma akhasta ya yazidu annabi ce an wara wannan matsala kai mai kai niyya yace niyya ta tafi ta waje yace to an baka ladan niyyarka kai kuma fa yace ni na karbo yace kai kuma je ka ci suka ce to wannan ya nuna kenan niyya tana iya bambanta tsakanin mai bawa da mai karba suka ce hujja ta biyu annabi baya cin sadaka amma matansa suna ci abin da ake kira sadaka shine zakka annabi ba bayan da zaka kawo zakka don zakka kamar ka tsaftace zuciyarka ne da kazanta to ko bai kamata ka annabi kazanta ya ci ba to amma aka kawo wannan ɗaya bisa arba'in na zakka da ake fitarwa ko abin da ya kama da haka su matansa suna iya karba to sai aka kawo zakkar akuya ba suka yanka aka fara ci aka dafa ta annabi da ya ga an ɗora tukunya ana zuwa ka nama sai koma gefe yana jira a gama zubo masa sai ji shiru da aka taya sai aka kama abinci duba bai ga nama bai ga romo ba yace a ah, alam ara burmatan fiha laham ba na ga tukunya da nama a ciki ba suka ce ai sadaka hiya sadaqatun tusaddiqa biha ala barira sai ce laha sadaqa wala na hadiya <laughs> ita da aka ba sadaka ita aka ba sadaka ita kuma da ta kawo mana mai ta kawo mana kyauta saboda haka za mu ci kyauta ba sadaka ba to suka ce to an samu irin wannan kaga cewa kayi wa mutum cuta kana so ku warware amma an ka fito masa fili ka ce ka ne gashi kaza to sai ka bashi ita da sigar kamar kana mai kyauta shi zai ga kyauta ne kai kuma me kake yi kana sauke haƙi ne shi yasa ce man kanin indahu mazlama li akhihi falyatahallalhu minhu al-yawm wanda ya san ya cuci wani to je su warware kuma yanzu da sauki ka ce mutum da Allah ɗan matsalolin da muka samu tsakanina da kai ko kamun ko nama da Allah mu yafe wa juna wannan ba abu ne mai sauki ko kuma da Allah na san na taɓa maka ba daidai ba to Allah a yafe wa juna wannan mai sauki ne a duniya wani sai ya ce to na yafe amma an je lahira duk wanda ya ga sikelin sa bai cika ba ko wallahi babansa ne ba zai yafe masa sai ya ga ya wuce tukunna yasa ce ya waddul mujrimu law ta min azabi yawmi izin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi inda za a ce duk mutanen duniya su tafi wuta kai kadai ka tafi aljanna zai ce ya yadda to kuma wa zai yadda fala tazalamu kada ku dinga cutar juna ta an ce mafi munin abin da ake a duniya abu uku ne talauci jahilci zalunci duk inda ka ga al'amari ya rikice to ɗaya daga cikin ukun nan ne ya haifar da shi ko talauci shi kansa talauci ai musifa ce in talauci ya talauci mutum lalacewa yake domin kana ganin ba daidai ba saboda talauci sai ka fara ba da uzuri kana darura darura darura darura har sai mutum ya nisa lokacin da larura za ta tafi kuma ya riga ya zama shi ma munkari kaga ba magana dawa to sai sa talauci ake neman tsari da shi yana lalata gida ya lalata tarbiya ya wargaza yanzu aka ga 'yan mata suna talla idan muka kira su muka tambaye su yaya za ku ɗora 'ya'yanku mata talla su shiga shago su shiga gareji jarin nan duka bai wuce dubu biyu ba in ka bata dubu biyu kace ba na ba ta da abin dubu biyu amma kuma tun safe shi ne a kanta sai ya ce to ai mai gidan ne baya bada abinci baya bada sutura ba kasa biyan kuɗin haya gashi za a yi mata aure ba kayan daki kuma ta je makaranta an ce school fees aka sai muka ga hanya mafita shine kawai wani goron ma da ake yi din ai zuwa akai aka karbo a wajen mai goron ba wai nata bane ba ma jari bane sai an siyar abinda aka samu ne ake ɗauka ka gani an kafa maka hujja da talauci kuma za a yi barna in ka ce to kenan mun hana yarinyar nan ta fito talla to me za ta ci in kuma ka bata ta yi talla ta lalace in kuma ka hana ta ba abin da za a ci to kaga an shiga matsala to shi yasa talauci duk al'umma da take son zaman lafiya ta yaƙi da talauci sannan na biyu ba a ma san abin ba addinin ma ba a san shi ba rayuwa ma ba a san ta ba duk al'ummar da yawa jahilci ya yawa a cikinta za ga tana da matsaloli da yawa to yanzu addinin namu ma ilimin addini shi fi komai arha Dan shi kaɗai ake free of charge ba wani majalisi da ake yankan ticket na shiga ko na fita babu shi kyauta ake a rediyo kyauta ake a kan hanya kyauta ake a majalisi amma wani sai ya gama rayuwarsa ma bai san abin da addini yake ciki ba duk da arhan nan tasa da koyawan duk malaman da suke koya wannan a masallatan juma'a su darasi su yi a hudma'a su ba da karatu a majalisi ba wanda aka yanka albashi ake biyan su amma mun zai ki zuwa ya tambaya ki zuwa ya karatu to addinin namu muka jahilce shi to ina ga sauran fannonin da kuma sai ka je ma ka yi registration ka shiga makaranta ka ɗauki nauyi kanka waɗannan na zamani da ake kun ga abin yana buƙatar mu yi ilimi sosai na addini don mu tsira a lahira na sana'a don mu samu aikin yi to yanzu karatun ma kadai sai an hada shi da sana'ar domin yanzu in yaro ya ce wai yayi digiri yana jira sai ya samu aikin gwamnati matsala ce aikin gwamnatin ma shi ma yanzu ba kasafai ake samu ba sai ka ga yara ɗari sun zo sai a ce sai a sanarwa sai mutum dubu su zo su cike fom amma dubu wani gurin ɗaukan aikin ma har mutuwa ake kwanan nan ma abuja wajen ɗaukan aiki sai da mutane da yawa suka mutu so da mutane suna son aikin babu to kaga dole ne a hada da sana'o'i a daina rena sana'a a yi noma a yi kiyo a yi sana'o'i mai kira mai alewa da abin da muka taso duk da na lissafa gidajen unguwar babu gidan da ba a sana'a can ana mai can ana alkaki can ana algaragis can ana dubulan can ana yin dakuwa can ana yin aya can ana kwakumeti can ana alewa can ana ɗanwake can ana tubani can ana alala kowane gida can ana man gyaɗa kowane gida za ka ga akwai sana'a to wannan sana'o'in da mata suka dinga ya taimaka wajen warware matsaloli da dama ba za a tambaye ka 'yan kuɗin ƙananan abubuwa ba duk sai su yi su sai kai ta zara kunu kai ta zara fuska ta amma yanzu <laughs> ba a irin wannan sana'o'in sun mutu sannan unguwanninmu za ga mafi yawa sana'o'i suka kafa su za ka ji an ce unguwar mabuga makera yan alewa majema dukawa mabuga marina majema yan kifi sauran ɗinki yan awaki kuma da awakin ake sayawa gurin mun gani to ya wannan sana'o'in duk kusan sun mutu to kun ga zalunci da talauci da jahilci Allah raba mu da su ya ibadi innakum allazina tukhti'una bil-layli wan-nahar Allah ya ce ku ne fa kuke yawan kurakurai da daddare da rana duk abin da muke Allah yana sani sai ce wa ana aghfiru zunuba tare da na san kunyin in kuka nemi gafara zan yafe muku wato Allah yana da haƙuri kuma Allah yana da kirki sai kai laifin kuma ka ce la kuma dama ya san za zaka shi sa ya tanadi gafarar yace wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا illallah ولم يصروا على ما فعلوا abinda Allah baya so kayi ka ƙara kayi ka ƙara har ya zame ma jiki ya zame maka al'ada ya zame maka ɗabi'a har fara jin daɗin abin kana ma faɗa da wanda zai hana ka abin wannan shine musifa fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta zan muku gafara wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum istaghfiru rabbakum summa tubu ilai yursilu samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin akwai ne kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtu dukkaninku kuna jin yunwa sai wanda na ciyar da shi ka ɗauka kuɗi fa shine ciyarwa Allah zai iya baka kuɗin kuma ya Rahana ka ci don na san mai kuɗin da wallahi yunwa ce ta kashe shi Allah ya ba shi kuɗi amma ya ɗauke masa hankali wajen tara kuɗin tattara kuɗin lissafa kuɗin ƙara yawan kuɗin faɗaɗa kuɗin yaɗa kuɗin kiyaye kuɗin lissafa kuɗin tura kuɗin fito da kuɗin shigar da kudin har sai yunwa ta ci ta cinye masa jiki matansa za su kawo abinci su ajiye amma saboda lissafi har sai abincin ya huce ana mai gida ko loma ɗaya kai eh, ina zuwa ina zuwa wani kuɗi ne suka shigo da Allah alo gaya masa da Allah ya saka to ya za a yi haka gaya masa to mun sallama ɗar kuwa ina tsaya da Allah ya magana wannan abin nan ɗin kuɗin nan sun zo yawwa sai alo alo yana aje wannan sai ya ɗauki wannan ya odan nan da Allah ya maza a sauke ta an ce ka za su sauko da Allah maza ka siyan min halo sai karɓi wannan da ya aje wannan sai kirkira ɗauka alaji business din a ah, to ya aka ya magana gidan nan zai siyar to shikenan sai abincin har wannan maɗiga ɗin shuɗiya mai ɗacin nan tana ta ɗiga ba abincin da za ta narka sai ta taɓa hanji ta taɓa kaza ta taɓa kaza da aka je asibiti aka tarar ma ya riga kayan cikinsa ya lalace likita ya ce wallahi yunwa ce yunwa kudin nan da ya mutu ɗaya daga cikin matansa wacce ya aura ta ƙarshe ya'yanta uku abinda ta samu miliyan ɗari da gidaje biyar kuma yunwa ce isa ka roƙi Allah ya sa ka ci abinci ko Allah ya ɗora ma wani ciwo ga kuɗin amma wallahi sai ka ji ana alaji ko ko ludayi ɗaya mana yana ana daure ina ana daure ko ludayi ɗaya kai ana to bismillah ba daɗi wallah daure alaji Allah ya hana ci abincin sai sa maka wani ciwo ko kai ta wani da ya je asibiti likita ya kalle shi da kyau yace to alaji banda abu biyar yace to ina jin ka yace banda ruwan sanyi ice banda zaki ice banda maiko sai gyara zama duk abu mai maiko ba kai ba shi duk abu mai zaki ba kai ba shi duk abu mai sanyi ba kai ba shi sannan duk abu mai gishiri ba kai ba shi sannan nama nama alaji musamman jan to a haƙura da shi sa Allah ce ni nake cewa na ga dama sai ana kaka ci ce eh aka ce kwarai kana son zaman lafiya duk esin na ji a cire ta duk furjin na ji a kwashe su ruwa ma mai dan dumi ya kamata ka dinga sha kuma gishiri ba kai bashi kwata-kwata ka ƙara jin ɗanɗanansa koma salam sannan nama shanu raguna abaki tumaki a sallame su maiko duk abin da yake da maiko yace to me za a ci aka ce a koma cin salak da zogale ce ai abin koma akuya ne duk dukiya ta goma akuya da aka ce in ma za ka ci tuwo to ka ci mai dusa saboda dusar da kake ba awaki ta fi amfani a jikinka fiye da akuyar shi za kake ganin ta bulbulin ta ci dusa to kai kamata ka ci dusar kaga sai Allah ya dama za a ci abincin in ka ɗauka sai ka ce ka ce shi yasa ce ni ke ciyarwa ma'ana in baka abin da zaka ci in baka damar cin sannan kuma in hore maka yadda zaka ci kuma yadda zaka sarrafa abin da zaka ci fastadi imuni to ku nemi in ci da ku Allah ciyar da mu ya yace to zan ci da ku to Allah ka ci da mu ka ɗauka kullukum ar dukkaninku zindir kuke illa man ka sautuhu sai wanda na suturta shi to suturan nan ma biyu ce akwai sutura na laifuffukan da mutum yake Allah bai sa an kama shi ko an gane shi ko an tozarta shi ba hayyatu ba akwai sutura kuma na rigar da za ka sa ita ma sutura sai Allah yadda in wani ciwo Allah ya ga dama sai ka ji an ce ai kawai sai ya daina sa riga ko ya daina sa iri kaza saboda haka Allah kai mana sutura duka biyun fastaksuni uksikum ku nemi in muku tufafi ko aksukum zan muku tufafi min kasa yaksu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum tun na farko annabi adam har na ƙarshe wa insakum wa jinnakum da mutane da aljanu kanu ala qalbi atqa abdin minkum ku zamo zuciyarku ta irin wanda ya fi kowa tsoron Allah ne a ku duk ku zama nagartattu kamar sayyidina abubakar kowa ya zama abubakar ka zai wahala zama abubakar ba zai yi ba to da kowa a duniya abubakar ne Allah ce ba ku kara mun komai ba kaga dai da'a kenan da'an ma kayi da dukiya kayi da jiki duk jihadin da annabi ya ji abubakar ya ji ba annabi bai taɓa fita yaƙi ba abubakar ba duk buku nan guda ashirin da bakwai da manzo Allah ya je da abubakar aka buga sannan duk wani abu da za a bayar na kuɗi da shi ake yi duk wata sallah da za a yi da shi za a yi duk wata tafiya da shi za a yi ya yi ibada kuɗi ya yi ibada badaniya ya yi maliya ya yi kalbiya yayi murakkaba min al-mal wal badan wal qalb ne fa da ya fito fa abin da yake fara tambaya ina aka yi rasuwa wai ba shi da lafiya unguwan nan yana da yaran da suke binciko masa duk marasa lafiya unguwa in ya tashi da asuba ya sallah sai ya zaga ya duba su ya dan ba su abin alheri duk inda aka yi rasuwa sai ya je ya gaisuwa ko ya je jana'iza da shi sannan ya gama da duk waɗannan sai kuma ya wuce majalisi ya karatu ne annabi ya ce ya waye duba mara lafiya ba wanda ya daga ce ni wa raka jana'iza ya ce ni waye kaza ni annabi ya ce kai ba wanda zai hada waɗannan sai an bai certificate din aljanna yace ya rasulullah ka ce aljanna tana da kofa takwas yace eh yace to akwai wanda za a kira ta kofofi takwas yace kai ne duk abin da ake a shiga ta wannan kofar kayi wanda ake a shiga ta wannan kofar kayi wanda ake a shiga ta wannan kofar kayi wanda ake to in ka je sai an baka zabi ga kofofi bakwai zabo wacce kake so ko ina ka cancanta to da dukkanmu za mu zama irinsa abinda yasa ba a ba da misali da annabi saboda ba a zama annabi ba za a ce a zama kama annabi muhammadu ko annabi a'a ba a zama annabi so da sai a ɗauko wanda shi ba annabi ba ne biyayya ce ta bashi matsayin da yake kai shi shine ake bada da misali da abubakar dan shine arraƙamul awwal a cikin al'umma annabi to da kowa zai zama irinsa yadda za ka ɗau dukiyarka gaba ɗaya ka bayar fi sabilillah ka sake renan wata sabuwa shi yasa duk abin da wani zai maka na bajinta wallahi sai ka samu irinsa a tarihin sayyidina Abubakar duk abin da zaka yi guda ɗaya a yaba maka to Abubakar yayi irinsa da ƙari idan ka shahara da gaskiya yayi in ƙur'ani in hadisi in fiqhu in yaƙi in bada dukiya in kyautata mutane in sadaka in kyauta in waye abubakar fa da ya fushi fa Allah ne ya bashi hakuri akwai na kiransa mistahu a gidan abubakar yake cin abinci yake sha yake a nan ake masa sutura amma saboda shaidan da za a ba na na aisha shar har da shi na na aisha fa yar mai kyautata masa amma da za a mata sharra har da shi da abubakar aka wanke na na aisha aka ce duk sharra aka yi mata sai aka ce mistahu ya zo aka yi masa bulala tamanin a gaban annabi sai abubakar ce daga yau kakka ƙara zuwa gida na cin abinci sha Allah ya ce wala ya atal ulul fadlu minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce kakkai rantsuwa kak masu kirki daga cikin ku su dinga rantsuwa bata musu rai ba za su yi kaza ba Allah ya ce kai afuwa ka yafe kai ba na so ba ka so in yafe ma Abubakar ya ce a ƙara masa da nama nama nawa ake zuba mai ce a ƙara yawan mai a ƙara yawan abincin zo ya ci gaba da ci kuma a ƙara masa yawa to da duk za mu zama irin wannan lam yazid zalika fi mulki shay'a Allah ya ba ku ƙara mun komai a mulki na ba kanku kuke wa dan kada wani yayi aikin kirki ya takama ya ce to Allah na ma kaza baka yi wa Allah komai ba walau kanu ala julin qalbi rajulin lam yanqus zalika min mulki shai'a. da kuma duk zamu zama abu jahil duk kowa ya zama abu jahil kaga karshen tabewa abu jahil ya samu abu hudun da mu duk mu samu ba amma ya asara ɗaya? tushensu ɗaya da manzon Allah dukkansu larabawa ne dukkansu ƙurashawa ne dukkansu haihuwan maka ne kuma ya ga annabi ya ji annabi ya san annabi amma sai kin imani ga wani ku aba taɓaɓɓe ka masa ko ba kin yin imani ne abin ciwo ba shine shugaban masu yaƙi da abin da annabi ya zo da shi kuma da aka tambaye shi dalili me yasa ba za ka ba annabi ba ya ce a da gidansu da gidanmu dukkansu manyan mutane ne to in suka yi abin kirki ɗaya sai mu abin kirki ɗaya sai mu kamo su muka kamo su sai su abin kirki ɗaya sai su wuce mu sai mai abin kirki sai mu kamo su sai mu wuce su sai su wuce mu haka muka dinga kawai sai aka ce annabi ya fito daga bangaren su to shi kenan ba za mu kamo su ba kenan ita saboda haka wallahi ba zai ba ita sun fa wuce mu kenan fa ce kawai muna ta tafiya muna ta tafiya mu wuce su su wuce mu wuce ana ta gasa sai aka ce annabi ya fito daga cikin su to mu ya zamu kamo su tunda bamu da annabi ce wallahi bazan ba ka ji dalilin sa kawai ko bazan ba kuma sai na yaƙe shi sai kuma na karya shi to shine dalilin da yasa ya sa wannan matsananciyar gaba ya zagi annabi a gabansa ya gaya masa bakan magana annabi ya jure ya kyale shi shi yasa matasan da suka kashe shi ana zuwa kowa dama zuciyarsa a fusace take neman sa ake ruwa a jallo to su matasa suka suka samu Abdulrahman bin Auf wai waye a cikin gayyacin Abu Jahil ne tunda kuka zo Madina kuke hirarsa ya maru wancan ya daki wancan ya shi ya kaza sai ce gashi can ya nuna musu shi suka ce an gama da shi ana yaƙi matasa ne suka yi kansa to matasa ne shi kuma ya riga kwana biyu kafin ka ce mai sun kaca-kaca sun faɗo da shi ƙasa yana birgima a cikin jini sai suka taho da gudu kowa yana so annabi bishara cewa shi ya gama da wannan mutumin da ake jin labarinsa sai wannan yana cewa ni ne ya na kowa so yake amma ni ne ya rasu annabi ya ce maga takubban ku suka bashi takuban sai ya haka da su sai ce ku bi kuka kashe shi kashe bai karasa mutuwa ba yana birgima a jini sai dan masa'udi ya zo ya hau ruwan cikinsa dama ya taba galla masa mari an ce sai da kumatinsa ya tsage yace to kai makiyin Allah da kace ba za a yi sallah ba ba za a yi kaza ba to yau gashi inda Allah ya mai da kai shi ya karasa shi na wujta ma'ufi sa'idin wahidin fasa'aluni da za ku taru a guri ɗaya kowa ya roƙe ni ya Allah ban duniyan nan ta wani kadai ka kori kowa daga ciki ka ban mun ni kadai wani ce a'a shi duniya yake so to ni Allah nin kamu ita sau miliyan duk kowa ya fita ya ban mun ita duk kowa ya gaya wa Allah karshen burin sa Allah ce duk in na biya wa kowa bukata kamar ka je Lagos bakin bahar Atlantic ka sa allura kai haka da ita to abinda ke jikin allura shine bukatar kowa na duniya a cikin taskar Allah kama yanqusu kusul baharu an yi fihil fihi al-mikhyatu ghamsatan wahida ka tsoma allura a cikin bahar bahar wannan fa Atlantic Pacific a ciki zaka tsoma allura ka dai ga iya ganin ka ruwa ne dubu nawa gaba cikin ruwa ne duniyar gaba ɗayan ta kaso talatin ce ruwa shine kaso saba'in to ka je ka tsoma allura shine bukatar kowa Allah ya biya kowa bukatar sa karshen burinka ba za ka sake roƙon wani abu ba an kure ka to in aka yi wa kowa haka to abin da za a ɗiba a taskar Allah kenan ya ibadi inna ma hiya amalukum waɗannan ayyukan ku ne aj'aluha alaikum ina sanya muku su faman wajada khairan falyahmadillah wanda ya ga alheri to ya gode wa Allah wa man wajada ghaira zalika fala na illa nafsahu wanda ya ga sharri kuma to kai zargi kowa sai kansa dan an bashi damar ya alheri za a bashi goma ya ƙi sharri za a rubuta maka ɗaya kai ta yinsa har taru ya yawa in ce abu adris idza haddasa bi hadha hadith jasa ala rukubatihi idan ya zantar da wani hadisi sai sako da kan kujera sai sai ya durkusa haka akan gwiwarsa saboda girman hadisi durkusa yake akan gwiwa a ƙasa yana karantar da wani hadisi saboda girman hadisi to nan za mu tsaya sai a darasi na gaba za mu faɗi fa'idodin da ke cikin hadisin insha Allah lokaci yayi mun muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada an kuma in sun samu tabbas ta fitar ilimi cewa su mu ne ala kan da ohun da kafar ta ne ko da ba da ne ya da ilimi ne kake shi ko da kai ne da kai ne da suka da da suka yi aikin da suka yi azumi da suka yi sallah suka yi ayyukan sai wannan ta sa ya riga cikin da kanka cewa har zuwa amma ka ne ka ka ka imani kana da ikon buɗa da wannan ayyuka suka fara da da cewa a cikin ومن دخل العلم لله فالا يفهم ثنائيه فان علمتموهن مؤمنات فلا تنبئوهن الى الكفار لا يحل لهم ولهم يحلون لكم فهو قال في احكام ما بيسوي في كتاب احكام الظنيه طب ده عندنا هنا وما بيقدر يقياسي وما بيقدر يقول لله كله ارجع ذاك قدامي ده كله لله يبقى عشان ما تفهم كل الجوانب دي احنا ممكن يقولنا يرجع يقول لنا يقول لك ما تفكر من الله يعني ايه بعد ما تيجي ان بعض الظن اي بتقول يا ايه ايوه مش عايز نقول كل يا ايه ما بيقول لك انا ما بيقول لك فالمهم زي جاري ولا لكن ده كتير حديث بيجي لا لا ده كنا بنقول عليه بيجي الذنب ذنب ولا لا حتى وإذا كنت بيجي بيقول عليه بس ده هو الحديث كان ثم ما أنا يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الذنب إن بعض الذنب يكون أن ولا تكسر ولا تكسر وجل بنتكم ما دار يكون حديث يا تبدا فمن قال الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم مسلم بدأ له غيره بإياكم والذنب فإن الظن أكبر الهدي ولا تحسس ولا تجسس ولا تنازع ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا الأمر بلغ سلع وقولوا عباد الله إخوانا فإن قال لك إياكم والظن كنت يا عيدة والعيدة في جليل ذكرها نفسهما ذكرها نفسهما ذكرها بعد الذي يتكتك لا على من يتكتك ولا يتكتك فإن الظن أكبر الهدي يجي بنو ذكور إلي الذي كي لا بالي معنى إني إلى لا بالي أكون ذكور إذا تكتك जसों की कल्याण के लिए कदोलत जसों की कल्याण के लिए कदोलत तुमको जो लोगों की कदोलत कला का कभी दीदी तो तुम मजान लगी वाला का हाथ अनु तुम आया कभी वाला का जैसे तो अतमर मजान लगी वाला का हाथ तुमको ये कहा क्या वाला का जैसे أنا أقول التحدث أقول كما التجسس بجهل الله يجب التجسس يجبنا لمن فيه الليل ولا قال أقول لك قوي لك بعد أن تقول لك قوي يجب أن تكابين تكو يسعى بسنة تنسى بيتي على رسول جاسو ويقول لك الأمير جاسو من التجسس